shi wannan usama bin zaidin din nan da wani faransa ne allah mazu allah ya tura su da suka je sai suka wata su banu jihar ta da suka wata shi wannan yardasu fasa sai yana la ashhadu an la ilaha illallah wa da yana ta kalmar shahada shi banan saran sai ya shi shi ko usama sai ya ciro mashi duk da cika masa sai ne Allah ya suka dawo gida aka bai manzo Allah kisa ga abin da ya faru maza Allah ya bude cikin farai sai ya ce masa limana ya ga abin yanzu wazan zan mazalika maza Allah ya hana wannan sai ce mene halla halla shaqatta an gani duk inda ka ji wannan a kalmar larabci ana ce mata adatun tahdid ita halla ba halbari wancan istifani ne wannan adatun tadi to tun da baka yadda da cewa mumini bane don ya kulla kalmar shahada a ga zuciyarsa ka ciro imanin sa ka gani ko ƙarya ne ko gaskiya ne sai manzo Allah ya ce fa kaifa tasdaku idza ja fa kaifa tasdaku ila ilaha illallah idza ja'at yawm al-qiyamah in ya lahira kalmar la ilaha illallah ta zo tare da shi ya zaka yi ta ka kashe shi da sunan wai baka yadda da kafirci sawa kai ba da furta wanka ne aka yadda da kai ba ya kuma ya furta ba ka yadda da shi sai ce a ya tsoron mutuwa ne sai ce an lashe an ta'an ɗan me yasa ba ka ɗaga zuci sa tabbatar da haka ba kaga a nan maganar ubirna bin sawahin ya taso tun da ya faɗa ka ƙyale shi kawai tun da ya faɗi ka ƙyale shi kawai kuma da yawa wanda ya faɗa ko da bai niyya ba daga lokacin ya tafi ke ya shiga musulunci kenan saboda haka wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar yayi wa'azi ya fadakar ku samu yan kuka yan kuka su samu manzo Allah ya kuwa ba irin mu Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yanzu an hawa kin gobe da wahayi ba duk abin da annabi ya faɗa wahayi ya zama haka manzon Allah wahayi aka yi masa a ake masa to su sahabbai ba a musu wahayi amma yan uwa duk wanda yake cin kansa yake takaman yana da tsoron Allah to kada ya dai ɗauko cewa akwai mitar da zai auna tsoron Allah sa da sahabi da babu shi in aka ci wannan sahabi da an rufe wa kofa yadda ka san an annabta ba ka saka same ta ba haka sahabbanci don mu zalar ba saka same ta ba waɗannan mutane ke ba tuda wajen Allah har rabu da su kawai tsakanin su da Allah laifin su idan za ka faɗin to za ka iya faɗin laifin annabawa Allah kai wane ne za ka ce a annabin Allah ya yi wa Allah ka kai wane in Allah ya kira a ka faɗa kawai shi ke ka masara kawai hmm. amma magana za ka in ne ba bayanin da za ka yi za ka ƙara rufe abin bane to ka kama bakin ka daga wannan in kai wasa za ka jago kanka da mutane wurin da bala'i a wajen a wajen annabi ya wuce wasa a wajen Allah aka samu manzo Allah su wuce wasa a wajen Allah hmm. ba wani tarihi da nuna wani sahabi zai shigo babu annabi cewa iya ku ma ashabi ba babu kawo da sahabi na abin da annabi ya faɗa ki kai sahabbai da wal farqu bainal mala ya ce to mun daga hukuncin maganin abinda mutum ya faɗa kalmar shahada yin imani da annabi saboda kan mu abu cikin babin da ke magana ne cikin abin da ya wace ba a kan manzo ana suna da sirri da haƙoƙinsa da imani da shi ko martin da imani bi yi wa wujubi da ajini wata ba yi sunnati ko ana maganar imani ne ba ce maganar ita ba sunnati da da'atin mutukuna sai ce bambanci da ke tsakanin ka kunna zai ka faɗa cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi wal aqdu da kuma ka kulle a zuciya ka faɗi da baki da kullewa a zuciya bambancin shine abin da yazo a cikin hadisi jibril dan uwa mu koma baya wajen karatu hmm. kaga <clears throat> shi wannan mutum da yazo balarabe nan yazo ya samu manzo Allah hadisin sai da Umar wannan hadisi mai tsawo ne yace bainatu tunusi inda rasulillahi ne duka hadisi in ka kawo shi kaga ya tabbai manzo Allah abu hudu a birni alil islam a birni alil iman a birni alil ihsan a birni alil sa'a ya zo kan sa'a sai ya ce mashi man mas'ulu an habi a alama min as-sa'i sai ce a ah, birni an imaratiha ga tunda ba za ka ga gudu shi na kiyama ba to ga mu alamominta yanzu don Allah ya uwa mutanen da suke da karatu suke sanin hadisi manzo in an zo wannan wurin bai isa su sallama ma annabi cewa ya san gaibu ba wannan wurin bai isa ka sallama annabi ya san gaibu ba ba maganar ma maganar yau talata me zai faru gobe da ba ake yi ba ba maganar gobe da ba me zai faru a hansaki ba wannan hadisi ba wani hadisi a duniya na manzon Allah mai karfin shi ba wani hadisi duk abin da ake suna na karfi wannan hadisi na shi a kawo ya fi wannan a sai dai zo su yi kafa da wannan kuma daga kan shi ne musulunci aka fara shi tuna addinin musulunci a birni an islam a birni an iman a birni an isa, a birni an sa'ad ya ce mashi kaga me yasa da ya tambaye shi islam ya gaya musa ya ce a birni an iman ya gaya musa ya ce a birni an isan ya gaya musa sai ce a birni an sa'a to ba ni labarin yaushe ne za a tashin kiyama ji fa amsar da annabi ya gaya masa annabi ya ce bai sani ba ne me ce ya ce wanda ke man mas'ulu anha shi wanda ake tambaya wa ake tambaya ma na fahimi ma bi a alama bai wanda ke tambaya shi sani ba hmm. ta ga ma'ana kamar ya ja kullum jibrilu da alaihi salatu wassalam hmm. cewa ya zaka tambaye ni abinda ka sani na sani ya kamata dole wa'annan su sani ba ya za ka tambaye ni abinda ka san shi na san shi ai wa'annan ba dole sai sun san shi ba man mas'ulu an habi a alamun min sani mai tambayar wanda ake tambayar bai mai tambayar sani ba annabi ya ce ba da sani ba ne. saboda Allah wanda dani ko kake zuwa a ga wanda ya san lokacin da za a yi kiyama kuma yan uwa wallahi mu ce alhamdulillah tasdiqin da Allah ya azurta mu da manzo Allah wallahi ba karamin ba karamin al'amari bane abubuwan da suke ayoyi na manzo Allah ko da za zaka kawo wadansu hadisai wani ya ce maka da zaifai ne ka bar shi akwai hadisai zaifai amma ya isa aya ya isa hujja ya isa dalili lokacin da aka zo yakin badar dan uwa ina ce yakin badar shine yakin farko da musulunci to akwai maganar sudura kafin wannan gwazon da ake faɗa da aka zo filin yaƙi ba haka ya jawo sa bai da sanda a hannunsa sai ya sa sai ya sare haka ya ce kaga nan na huruwa da zai mutu a da za shi sai ya matsa sai ya ce kaga can daga nan yana iya zuwa can nesa daga ce ya ce can kowanne ne alama a nan za a kashe wani wani kake so ba bai yaƙin ba tukun kuma bai tambaya cewa wani na cikin yaƙi ko baya ciki ba a za a kashe wani a za a kashe wani a nan za a kashe wani wani gami kake so ya gaya ba kaga abin a shi akwai rafkarwa akwai mantuwa akwai kuma jarabta wani gani kake so kuma wani allah ya zo an yi lokacin da zai zo dan uwa in an yi sahun sallah sai ya ce masu habban mu zada mu gyara sahun ba ina ganin ku ta baya na yadda nake ganin ba na. yara ina ganin ku ta baya yadda nake ganin na kuma a sai da sai yayi hmm. saboda haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yawwa ya ce ai a shahadatu cikin al-islam ko hmm. a hadisin jibril wanda ya zo cewa kaga a hadisin sai ce abin al-islam sai ce an tashhadu an la ilaha illallah hmm. ba kawo la ilaha illallah nan ba ta cewa mene ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan mene rasulullahi kaga ya zo a kalmar musulunci da ya koma kuma wajen imani sai ce mene an tumina billahi wa rasuli me yasa ya maimaita su kaga ashe islam da ban imani da ba to sai son haɗu mutum zai cika abin da ake so da kuma shi tasdiki abu ne na imani eh, eh, eh, sai ce wa bakiya mai dai? wa bakiya halata ne to su ya kawo mana menene islam ka furta da bakinka menene iman shine ka kulla a zuciyarka ko ba za a yadda da waɗannan guda biyu dukkan su sai ka haɗa su kuma zama ka furta a zuciya a baki zuciyarka bai imani ba ba za a yadda da ba kuma zama ka yi imani a zuciya ba ka furta a baki ba za a yadda da ba ba da ya ce to akwai magana guda biyu a wannan wuri ya ce akwai waɗansu wabakiyar iya ta tafi ƙwara ya da mai da hazai akwai waɗansu halaye guda biyu da suka bi bayan waɗannan na farko shi ne an yi saddika da ƙarfi mutum ya gaskata allah da annabi a zuciya ka taɓa ganin mutumin da ya yi imani ya faɗi kalmar shahada ba tare da zuciyarsa ta yi imani da abin ba to sai ya zama da shi a zuciyarsa ya yi imani da allah ya yi imani da manzon Allah amma bai ba ana shi da kyau zuciyarsa ta yi imani da Allah ta yi imani da manzon Allah amma bai ba bai faɗi kalmar shahada ba yanzu wannan mutumin har a wajen annabin ba ma je kana yi ka ba a ce mishi musulmi to ai ka sani ya imani ba hmm. kai abin da zai sa ka sani ya furta ne shi kuma ya boya abin sha zuciya mai faɗi ba to ya za a yi da shi shi ne malam ki ya mazo bai mana wani mutum da ya kulla a zuciya ya imani da Allah ya imani da wata Allah su man rubuta rama ta tisali wakti sai Allah ya ɗauki rayuwarsa tun bai samu lokaci da shahadati ya bin sani ya kunna kai musulunci nan fa wallahi gaskiya ne eh, annabi ba ƙarya bane ai kaza ai kaza ai kaza ya taka karatu a cikin zuciyarsa da imani yana shirye shirye zai samu ga Allah wani zai dade da imanin bai furta ba wani zai zo kwana daya wani wani sai dade da imanin bai zo ba ana nan sai mutuwa ta dauke shi to ya za a yi malamai sun yi sabani waɗansu ce imani ba baya cika sai ka faɗa kowa ya ji an maka shaida wasu suka ce a tun da zuciyarsa ya kulle mumini ne mustaujiban aljannata bin jannati ya halatta kuma ya shiga aljanna to me yasa zai shiga aljanna tun da gashi bai furta ba mu ji yan uwa karatu ya harbi min annar man kana fi qalbihi mithqala dharratin min imani annabi ya ce duk wanda aka sami misalin bayan zarra na imani a zuciyarsa to zai shiga aljanna muna fassara bayan zarra sai mu ce bayan zarra wato zarra wata mafi tururuwa ce ko kuma a abu ne kun an dafa ƙwayar zarra abu ne wanda ya fi kankanta bisa tururuwa in bayan ne ba to bai kai turuwa girma ba annabi ya ce duk wanda ya shiga wuta yana da irin wannan imani ko ɗan ƙanƙani ko min ƙanƙantarsa ji mutanen mutu komin kashinsa komin kashinsa in dai yana da imani to ba zai tabbata mutu ba sai ya gaba sai je wuta a matsayin menene punishment ne kawai amma sai ya fita kuma kan wata abin da aka gaya mana wanda ya mutu yana musulmi ya yi imani da Allah fuskarsa ba ta ci wuta daga dai waɗansu kafa diddige tafi waɗansu zuwa gwiwar kafa waɗansu zuwa kwankwaso zuwa ƙarshe waɗansu zuwa wuya kan baya shi da wuta saboda ya yi ba Allah sujada wuta ba za ta iya tura shi ba da bai mutu yana kafi duka, amma an ya mutu ya yi da wannan shi nan an cire dukkan musuluncin kafi duka kawai ne eh, maganar cewa ya taɓa sallah bai taso ba ya cire rigar da ke jikinsa ya sa wani wancan ko lokacin da yake imanin ya kai shuta an mashi hukunci ne kamar mutum ne ya yi laifi ai kaga wani ne ne fi aka kashe ko tuka shi za'a masu da goma a wuta ke wanda suka cancanci kisa misali wani ba in ya yi laifi ba shi kuma za a mashi tarin wata ɗaya wata biyu wata uku to haka wuta ta bari shi domin na lokaci Allah ka sa ko labarin ta gada mushi eh, Allah ya ce wa in min kuma lawa, wani da haka na alawar duka haka ma ba fiye kowa a cikin ku sai ya fita kan wuta Allah ya rubuta wannan an gane ko kana alawar duka haka ma ba eh, fiye Allah ya rubuta wannan dole kowa sai ya wuce hmm. ya wuce ta kanka sai kuma sha a wani aya cikin suratul anbiya yake cewa innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika adhabu ba'dhum la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzanuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqayhum kuma malaika hadha yawmukum tuntu a tu'adun wani tun da Allah ya yi alƙawari sai an ta kawo ta ba ya ce sai a shirya wata ba illa wa rufa an san hikiman siratin nan da ake magana ko ko siratin nan da ake magana kada nan da za a tsallake a kan guta kuma ba makawa shi ne hanyar zuwa aljanna